العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna a yammacin alhamis takwas ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban daɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 30 ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian kalanda. na da shekaru 2023 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatun mu. har yau dai muna nan cikin bayanan da muke gabatarwa kan khalifa musulunci khalifa na uku shine Usman bin Affan Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wanda jiya mun yi bayani akan wafatin Amirul Mu'minin Umar Al-Faruq wanda daga nan ne za mu dora zuwa ga yanda aka nada Usman bin Affan ya kasance shine Amirul Mu'minin bayan wucewa Umar Al-Faruq to jiya mun ji cewa Umar Al-Faruq Allah ya ƙara mishi yadda an shawarce shi da ya naɗa khalifa lokacin da yake kwance bisa gadon shi na mutuwa don haka ya nada kwamiti na mutum shida daga cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna inda ya ce sa'idu bin zaid bai sa shi cikinsu ba kasancewar sa'idu yana da zumunci da shi sa'annan ya kafa abdullahi dan umar dan dan shi ya kasance shida sai da ya ce wa laisa lahu min al shi ba a naɗa shi shugabanci domin bai son shugabancin ya koma cikin iyalan umar bai son ya koma cikin dangin umar tun da dai umar ya yi shugabancin ya gama to a ɗauka a kai wani dangi na daban ya kuma sama wannan kwamitin kwana uku cewa su fitar da wanda suka zaɓa ya shugabanci al'umma sa'an nan gabanin su fitar da wanda suka fitar ya ce to su haib shi ne zai rika ba da sallah domin ku idan ɗaya daga cikinsu aka saki ya rika ba da sallah to haka yake kamar dai umar ya naɗa shi ko domin a lokacin duk wanda ke shugabancin sallah shine shugaba lokacin da annabi zai bar duniya ya ce muru a babakarin falisar libyan nasi domin ya nuna abubakar shi ne shugaba da haka sai umar ya ce to yanzu ya sa su haif ya riƙa ba mutane sallah wanda ana cikin haka ne ku, wata asuba mai kiran sallah ya zo yake ya amiral mu'mini na as-salat as-salat to sai aka ce ai amiral mu'mini yana cikin wani yanayi bai iya tashi ya sallah saboda ko rauni ya girma gare shi sa'annan zazzabi ya kai makura gare shi umar na kwance bisa gado ya ji ana faɗin asalat salat amma kuma amirul mu'mini bai iya fita ya yi sallah ya ce ina ya ce ni ba dai sallah ba domin ku sallah shi a azamul ibadat ita ce mafi girman ibadodi kuma sun gada ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu abin da yake da girma a gurinsu tamkar sallah da haka umar ya miƙe ana faɗin ka kwanta ya amiyar al-mu'mini ka kwanta ba sai ka fita sallah ba ya ce ina ya ce wallahi sai na fita aka ce ka kwanta ka gafa ga rauninka nan ga kuma zazzabi ya kai makura gari ka umar ya ce wallahi la hazzafin islam liman tarakar salat ya ce wallahi babu rabu a cikin musulunci ga duk wanda ya bar sallah don haka faƙama fasalla ya miƙe ya yi salla wa jirhuhu ya tsubu daman alhali raunin shi yana ɓuɓɓugowa da jini jini ke feshi daga jikin raunin shi amma kuma ya miƙe ya yi salla dama mun san umar bai wasa da ya salla kuma sahabbai ga baki dai ba su wasa da ya salla domin ku ana naɗa shi halifanci abu na farko da ya fara shine ya ɗauki alkalami ya rubuta ma gwamnoni ya rubuta ma gwamnoni ne takarda a cikin takardar magana farko da ya fara musu ita ce maganar sallah inna ahamma amrikum indi as-salat yace mafi girma mafi muhimmanci al'amarin ku a guri na shine sallah don haka gwamnatin Umar Al-Faruq ta buɗe ne da sallah kuma ga shi ta tsari yana sallar asuba ko an zo an soke shi sa'annan daɗin daɗawa kuma ga shi an tayar da shi sallar asuba ya tashi yana jinjiri kuma ga zauge sa'annan ga rauni ne na ɓuɓɓuga da jini amma tare da haka yayi sallar kwamiti suka tashi suka fara nasu aiki wata ruwaya wadda bata inganta ba aka ce umar ya nada abu talha al-ansari tare da sojoji hamsin ya ce ku tsare waɗannan su shida a cikin ɗaki tsawon ko kwana nawa za su yi sun fitar da shugaba sa'an nan ku buɗe musu ƙofa su fita to amma wannan ruwa ba ta inganta ba domin cikin irin wannan rintsin na tarihi za ka samu labarai na ƙarerai waɗanda ba su inganta ba ko malamanmu na suna duka sun kawo mana labaran domin mu karanta mu ji ƙarerayin da aka yi amma ya kai canmu sai gashi waɗanda ba su san karatu ba sun kwashi waɗannan littattafan sun buɗa da waɗanda ke da wata mummunar manufa ga musulunci sun ɗauki waɗannan littattafan sun buɗa sun ga waɗannan maganganun sun riƙa fitowa da su suna fitowa da su suna ba da reference suna cewa ajiba littafi kaza suna zaton cewa wai hujja ce mai nuna sahabbai ba mutanen kirki ba ne hujja ce mai nuna tarihin musulunci bai da kyau wallahi ba haka lamari yake ba su malaman da suka rubuta sun sa abin da suka rubuta ko ba su rubuta don kowane irin mutum ya ɗauko ya diba ba sun rubuta ne don malamai masana waɗanda ke iya tacewa su mayyade tsakanin gaskiya da ƙarya su iya budawa su karanta don haka a nan akwai tarihi mai ban tsoro in ka dudduba littattafai daban-daban in ka duba a tsabakata na ibnu sa'ad za ka samu maganganu ga sunan waɗanda ba su inganta ba in ka duba tarihin tsabari za ka same su ga sunan maganganu waɗanda ba su inganta ba in ka samu tarihul bukhari su ma alkabir duka za ka same su ga sunan labarai waɗanda suke ba su inganta ba don haka ga bayanai na waɗanda ba su inganta ba za ka ji ana ta kawo su to ala'ayya halin kada a ruda kada waɗannan bayanan sahaba annabi dukkaninsu mutanen kirki ne to aka ci gaba da zama haka sahibu yana limantar al'umman musulmi sa’an umar alfaru ga shi can kwanci bisa gado rashin lafiya rashin lafiya ta kai makura su kuma kwamiti suna nan suna aiki har kwatsam aka waye gari ranar da allah maɗaukakin sarki ya al'amari shi aka waye gari allah maɗaukakin sarki ya karbi rayuwar umar alfaru ɗaya daga cikin abokane masoya ko makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda manzon Allah ke alfahari da su waɗanda musulunci bai taɓa samun irinsu ba waɗanda suka ciyar da musulunci gaba da dukiyoyinsu da rayukansu da duk abin da Allah ya hore su da su yi a wannan lokacin Allah ya karɓi rayuwar Umar don haka garin madina ya cika da ta'aziyya masu koke-koke suna nan suna yi jama'a sun shiga tashin hankali har ma aka yi dace da lokaci an samu kasufi sa'annan gashi ana cikin duhu wasu na cewa ma duniya ta kawo ƙarshe sa'annan ga aljannu suna kuka ana jin waƙe-waƙensu da koke-kokensu ana jin sauti amma ba a ganin masu yi don haka garin ya cika da al'ajabi ya cika da al'amura to su kuma a ɗayan ɓangaren kwamitin na can suna nasu aiki abdurrahman bin au ya tara su a gidan wani sahabi da ake kira niswar bin al-makarama Yake masu to ga an ɗora mana wannan alhaƙi dole ne wasu daga cikin musu jayi yanzu dukkaninmu candidate muke 'yan takara ne dukkaninmu 'yan takara ne dole wasu musu janye to kuma abin akwai wuyar janyewa ba wai don suna sha'awar shugabanci ba waɗannan shidda cikinsu ba mai kwaɗayin shugabanci sai dai abinda suke shi shine aljanna domin ku annabi ya faɗi hadisi yana a silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2319 sannan Ibnu asakir ya zo da shi a littafin shi da tarihi madinatul dimashq annabi ya ce alqa'imu ba'di fil janna shugaban da ya riƙe ragaman musulmi baya na ɗan aljanna ne kuma kun ga abubakar shi ya riƙa ko da haka wannan ƙarin satifikin ne ga abubakar na aljanna yake wallazi ya ƙumu ba'adahu fil janna shi ma wanda zai riƙa al'amarin al'umma bayan wucewa abubakar yake shi ma ɗan aljanna ne wane ne kunga shi ne umar kunga shi ma ɗan aljanna na biyu ko kunga dama suna da satifiket satifiket to in dai satifiket ce ta aljanna ba ta ita sahabbai kullum ƙari suke nema ba irin mu bane wanda ni ko kai ko shi ko ita da za a ce an ba mu aljanna sai mu miƙe ƙafa ko sai mu ta tsula tsiya to su aljanna ake ba su amma faɗayen aljannan ƙaruwa yake gare su kuma tsoron Allah ƙaruwa yake gare su tunda babu wanda mutuwa ke zo cikin su face yana kuka yana ganin cewa bai aikata ma Allah komi ba Ba haka kaman farfesa ne a ce ga wata certificate nan ƙari kuma kullum son yake ta ƙara certificate ko a ce ya samu lambar yabo a can ya samu lambar yabo a nan kullum ƙari yake nema to haka waɗannan sahabban kullum ƙari suke nema to kun ga abubakar ya shekara biyu umar ya shekara nawa ya shekara goma shekara nawa kenan shekaru goma sha biyu to sai annabi ya ce kuma wasalisu war rabi ofil janna na uku da na hudu su ma yan aljanna ne to yanzu na uku ne ake nema cikin waɗannan akwai wanda zai so aljanna Ka kaga masoyan aljanna ne ko sun fita yaƙi da annabi sun sha wahala tare da annabi sun kwace dukiyoyinsu sun bayar ga hannun annabi a je a yi addini aiki domin su samu aljanna ko to kuma ga wani satifiket na aljanna to wa zai yafe ma wani satifiket din nan kun ga abu ne mai wuya inda yahudawa in sun kawo wannan gabar a cikin tarihi sai su rika ta sahabbai suna nuna su ali su usman duk makwadaita shugabanci ne kowannen su ya tiyafe ma dan uwan shi ya zama shugaba domin yana kwadayen a bashi shugabanci ya kwashi dukiyar al'umma kuma a cikin masu iddiya'in musulunci a yau akwai masu iri wannan fahimtar to ka ta fahimtar ka uwa abin da ya sa kowannen sai ke jin nauyin ya yafe ma wani shine don idan ka ce na yafe ma wannan to satifiket ta aljanna ce kace ka yafe da haka abdurrahman bin au ya ce, iji alu amrakum ila salasatin Ya ce gaskiya dole ne ku sanya al'amarinku yanzu ya koma zuwa ga mutum uku mutum uku su janye a bar mutum uku domin zaɓen shugaba cikin mutum uku ya fi sauƙi bisa ga mutum shida nan take dai dukkaninsu suka yi tuntuni suka yi lura faƙalar zubairu ƙajja altu amri ila aliyin sai zubairu ibn safiya zubairu ibn al'awam hawari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe titoni dai na sanya al'amari na zuwa ga ali sai ya jaya nashi dideta ya ce yanzu ya bar ma ali dama zubairu dan uwa ali ne ko domin ku da mahaifiyar zubairu da mahaifiyar ali da mahaifiyar annabi duka ubansu daya don haka dan dan goggon ali ne mahaifiyar zubairu safiya goggon goggon ali ce faƙala tsalhatu ƙajja altu amri ila usmana sai talhatu ibn ubaidillah ya miƙe ce ni ko na sanya al'amari na zuwa ga usman ga mutum biyu san janye faƙala sa'adun sai sa'adun ga abi wa ƙasa ya ce to ƙadda alto amri ila abdurrahman bin au ya ce ni ko na sanya al'amari na zuwa ga abdurrahman bin au kaga yanzu uku sun janye saura uku ko yanzu waɗanda suka rage ali bin abi talib usman bin affan da abdurrahman bin Awu sai abdurrahman ya ce to ni kuma na janyi kuma zan zamo kamar alkali a tsakaninku ya kai ali da usman zan je in tuntubi al'umma in gawa suka ɗauka to nan ma an yi ta kawo tarihi ko na ƙarya waɗanda da maudu'in na muke tattaunawa cikakkiyar tattaunawa to za sai mu kama fitar da ruwa ruwayoyin ɗaya bayan ɗai sai mu ware su a ce ruwaya ta farko ga inda bata inganta ba ƙarya ce ruwaya ta biyu ga inda ta zamo ƙarya sai mu lissafa ɗari don haka labaru na bankaura suna na an cika littattafai da su su waɗanda suka rubuta su sun rubuta muna ne domin mu ga ƙarere da aka wa musulunci su kuma wasu suka kame suka ɗauko suka fiya a gasharin da ke cikin musulunci to bisa ga wannan mafi kyawun magana abdurrahman ya ɗauki alƙalanci tsakaninsu sai zama shine kamar jami'in zaɓe ya je zagaya cike al'ummar musulmi ya nemi manya-manyan masana cikin musulmi ya nemi su shawarawa ya fi cancantar a naɗa shugabanci tsakanin ali da abdurrahman da usmanu kowannen su ya cancanta illa dai za a jibi halin da ake ciki idan aka kalli irin yanayi da halin da ake ciki wanne ne ya fi su cancanta Sai dai usmanu kama abubakar mutum ne mai sassanci ko? kun ga abubakar ya rika mutum ne mai sassanci manzo Allah ya ce Allah yana tausasa zuciyar bawa daga cikin bayan shi hatta ta kuna aliyana minallini har sai ta fi taushi-taushi yana ishara zuwa ga zuciyar abubakar sannan umar ya karba <clears throat> umar kuma bai ɗaukan nonsense don haka idan kai ma umar ba daidai ba sai umar ya naɗa hannu riga ya fara maka ƙulluna ba ka dai ƙarfe shi ba sannan umar ya tsaurara matuƙa inda ya kamata a tsaurara domin wasu suna ɗaukan yana tsaurarawa ne har inda bai kamata a tsaurara ba mutum ne wanda yake bai da wasa to an gama shugabancin umar da yawan sahabai sai suka ga ana bukata kuma wani mai sassarci shi ma in eh, an ciza a busa to in ko dai a busa ake nema to dole a ɗauki usmanu don haka ya je ya samu mutanen kirki kun gaba irin siyasa ta demokuraɗiyya ba wadda duk yadda ka kai profesa a ilimi duk yadda ka kai a ilimi in kana daga kai ka jibi girgije ka ce lita ka zana ruwan sama ke ciki iyakan profesa kenan ko in ka yi ilimin sauro shi ya tashi ɗiba jini bai buƙatar wata na'ura bai buƙatar ya auna komai ya gano ina artery take ina vein bai da wannan bukatar zai kawai saukari yana landin daidai lokacin da yake landin zai landin bisa ven ya soka kalifira ce ya soka wannan tsinin bakin nashi yahuda ya kuma ɗibi jini wajen ɗiba jinin kuma ilmoma da yake amfani da su masu yawa wajen ɗiba jinin ba komi da komi yake ɗiba ba zaɓe yake yi ko bai taɓa zuwa jami'a ba to kun ga wannan ilimin iliminka in kuma kana da ƙur'ani ga ka kana da bukari da ka kana da muslim ga ka har aka yi musnad na al'imamu ahmad duk ga ka ƙuri'ar ka ɗaya a wancan profesan ɗaya a karuwa ɗaya a ɗan daudu ɗaya a lalatacce ɗaya a kowane iri ɗaya to shi musulunci masu hankali yake amfani da su wanda ai america sun yi satar wannan wannan congress ɗin da ke gare su ai sun satar wannan a sai an tara dattawa cikin majalisa su ma sun zauna sun jefa ta su ƙuri'a ba ta ɗaiɗaikun jama'a kurun ba akwai wanda bai ko san me ake kira shugabanci ba akwai wanda bai san me ake kira shugabanci ba so miliyan in an taɓa an ba shi zaɓen shugaba ba zai zaɓe mutumin kirki ba don bai kusan ni ake kira kirki ba balle ya san mutumin kirki to a nan abdurrahman ya ji ya halaja ya samu waɗanda suka halarci yaƙin badar ya lalaba cike su ya ji ya samu waɗanda suka halarci yaƙin uhud ya lalaba cike su ya ji ya lalaba waɗanda suka halarci ah, bai'a ƙarƙashin itaciya haka ya ji ya lalaba manya-manyan sahabban annabi masu tsoron Allah masu ilimi waɗanda suna kallon al'amari ne binurin lahi ya bincike mai suke su daga ƙarshe suka nuna mishi cewa maslaha a yanzu shine mulkin usmanu don haka ya zo ya tara su a cikin masallaci ya ce ya ali sai idan na shugabantar da usmanu za ka mai baya ya ce yi eh. ya ce ya usmanu idan na shugabantar da ali za ka mai baya ya ce yi eh. tunan ma an samu ruwayoyi fai. wai abdurrahman ya ce ma ali za ka yi shugabanci bisa ga ƙor'ani da sunan manzon Allah da sunan abubakar da umar ya ce a'a zai yi dai littafin Allah da sunan annabi amma ba zai da sunan abubakar da umar ba ya ce kai kuma a usmanu ka yi da littafin Allah da sunan annabi da sunan abubakar da umar ya ce zan yi wasu ya ɗauki shi duka waɗannan maganganu ne zantutuka ne waɗanda ba su inganta ba idan mun ɗauke su sai mu walwale su sanadin wa matanan ka ji cewa ba su inganta ba maganganu ne masu yawa sai mu tsawaita ɗumi a kansu har mutane su kusa maimakin mu karantar da mutane mu azantar da su sai mu kusar da su yasa babu buƙatar sai mun tsawaita ambato a irin wayannan maganganun to daga nan sai abdurrahman ya ce to zan gwaji wanda sahabai sun ka zaɓa sai rika hannun usman ya ce miƙa hannun ka yi maka mubaya ya yi ma usman mubaya a nan take shi ma ali ya mubaya nan take sahabai suka tuɗaɗo suka yi ta mubaya abdullahi dan mas'ud na jin labari yake to wallahi an naɗa wanda ya fi kowa a doron ƙasa yau cikin mutanen da suka rage a bisa durin ƙasa yau babu wanda ya kai usmanu sahabai suka haɗu suka yi mubaya ga usmanu bin affan wanda waɗanda suke ba musulmi ba da ma waɗanda suka shigo cikin musulunci da manufa abin bai musu daɗi ba domin so suke su yi amfani da wannan damar su buɗe wata kusurwa ta shari'a amma sai ga shi abdurrahman bin au allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya yi amfani da ilimin da allah ya bashi da kuma tsoron allah wanda allah ya bashi ya kawo sauƙi al'amarin an samu jituwa babu wata matsala <clears throat> to dama waɗanda suka kashe umar sun kashe shi ne da manufa sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma dama umar na raye tun babu fitina a cikin musulunci fitina za ta shigo musulunci ne idan umar ya mutu annabi ya faɗi wannan muna da hadisai da dama ka duba sahihul bukhari hadisi na dubu bakwai da da shida. za ka ganshi daga huzaifa bin yaman haka ma irin wannan ya zo daga Usman bin Mas'ul Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda Usman bin Mas'ul bin Mas'ul yace manzon Allah ya taba nunin Umar bin Khattab yace haza zalqul fitina yace wannan shine gambu wanda ya kare fitina ta shigo cikin musulunci Annabi yace wallahi babu abin da ke tsakaninku da fitina face wannan wannan kofar wannan gambun wannan kofar ita ce yace kuma baya gushewa tsakaninku da fitina wata ƙofa wadda take hana fitina ta shigo cikin al'ummar musulmi ma asha haza zahra ku matso wannan mutumin yana tsakaninku ya nune zuwa ga Umar al Abubakar Albazar bazzar ya zo da wannan hadisi a cikin Muslim nashi hadisi na 233 Imam Tabarani a cikin Mu'jam Al-Kabir hadisi na 8321 sannan abu nu'aym ya zo da shi a littafin ma'arifatu sahaba hadisi na 1925 irin wannan kuma ya zo daga abu dare al-gifari imamu tsabarani ya zo da shi a littafin shi na mu'ujem al-ausat hadisi na 1966 ibnu asakir ya zo da shi a tarihin madinati dimashq jizi'i na 44 shafi na 334 sannan al-hafiz ibnu hajirin al ya tabbatar da mazaizan wannan hadisin mazaizan da ke ciki isnadin shi mazaizai ne sukuki ka duba littafin fatahul bari na Alhafis ahmad bin ali ibnu hajirin al a juzi'i na goma shafi na uku da da ɗaya, ƙarƙashin hadisi na uku uku da da ɗari ishirin ɗai ma dama umar na raye fitina ba ta iya kutsu ma al'ummar musulmi don shi na aka ɗauki hayar abu lu'atul majusi ya zo kashe umar mutuwan umar shine buɗewar ƙofa ta fitina don haka ashe usmanu ya karɓi mulki daidai wani lokaci daidai lokacin da aka buɗe ƙofa ta fitina don haka ashe ko zai haɗu da fitina mai girma wadda huzaifa bin yamal ya bada labari Ya ce manzon Allah wata rana ya hau wani dutse daga cikin tuddannin garin Madina ce wallahi ina ganin fitintinu suna sauka tsakankanin gidajenku ina ganin fitintinu na sauka tsakanin gidajenku Ya ce kamar yadda ruwan sama suke sauka annabi na ishara zuwa ga waɗannan fitinun ne don haka ashe usmanu zai haɗu da fitina wadda take mai girma tunda yana karban mulki ana buɗe kofa ta fitina kuma haka ya faru Usman ya haɗu da fitintinu wallahi masu yawa Usman ya haɗu da fitintinu masu yawa waɗanda ƙarƙashin waɗannan fitintinun ne ya shahada kuma waɗanda suka kashe shi mutane ne waɗanda suke iddia'in cewa su musulmi ne don haka hawan Usmanu sai aka samu aƙidodi daban-daban suka yi ta bulluwa aka samu matsaloli daban-daban nan take makiya musulunci suka yi tsinke ga Alƙur'ani, manufasa su ya matsa alkur'ani ga baki daya dama dai kirista an saukar da attaura ga annabi isa alaihi eh, an saukar da injila ga annabi isa alaihi salam to yahudawa da sauran makiya allah sun zo sun ya mutsa littafin injila har yau babu wani kwafi ga shi nan kwara ɗaya da za ka ɗaga ka ce wannan shi ne authentic kwafi na littafin injila dukkanin kwafis da muke da su a duniya yau duk ne a corrupt babu kwafi na gari an caccanza abubuwa da dama ciki an cire abin da ba a so an sa abin da ake so da haka akwai addition akwai deletion cikin littafin bible an ɗibi tarihi kuka na ƙarya an sa historical fallacies an ɗaɗɗebo wasu bayanai wasu wurare plagiarism duka an zuzuba a cikin bible wanda kirista da kansu suke cewa littafin bible yana kunshi da kurakurai masu yawa to me ya rage ai muna shine a gurɓata Alƙur'ani, tunda da dama mutane ba su rike da kwafi na Alƙur'ani. babu kwafi na Alƙur'ani wanda za ka rika yau ka ce ga ƙur'ani babu shi a wannan lokacin kwafi ɗaya ne na ƙur'ani wanda shi ma kwafin an ta ƙur'ani ne ga sahabbai daban-daban an tara an rubuta ba a tsaya aka tsara shi ba amfane shi kawai idan ka faɗa wata aya in an duba ciki ba a ganta ba to sai a ce lalle ƙur'anin ka ka zo da ko kuma ka karanta aya wadda ba a saukan mu annabi muhammad ba amma dai ba a tsara ƙur'ani yadda yake a yau ba wancan rubutun abubakar asadikul aka bar shi ya yi shi to lokacin usman sai usman ya ji tsoron kada ƙur'ani ya tagayyara kuma shi yana hangen makiya musulunci irin tsinken da suka yi mawa Al-ƙur'ani suna ƙoƙarin su gurɓata shi tare da cewa ba wai sai jahili ba ko ilimin a wannan lokacin bai iya tantance al ko mai ilimi saboda babu shi a rubuci abu ne mai wahalar tantancewa muna da hadisai daban-daban waɗanda ba ni da lokacin da zan kawo su tiriyan-tiriyan amma tun annabi ma na raye wani mutum ya zo yana karatu alkur'ani cikin sallah sai umar ya ji shi yake sai na kyale shi sai dai kammala sallah sai na ci murmurin shi na ci kwalashi. yake na ɗebe wani rawani na ya ce sai na rataya mai na daure ce na ja shi kamar akuya yi da shi wajen manzon Allah na ce kai za ka karanta ƙur'ani haka ba haka annabi ya karantar da ni shi ba suka je wajen annabi annabi ya ce kai karanto ya karanto ce kai kuma Umar karanto shi ma ya karanto ce duk haka Allah ya saukar da ƙur'ani. ƙira'ar da wannan mutumin ke amfani da ita daban wadda umar ya sani daban kuma ta faru ba ga umar ɗai ba ta faru ga abdullahi bin mas'ud shi ma ya kwashi wani yayin da shi wurin manzon Allah manzon Allah ya yanke hukunci ya ce kai abdullahi ɗan mas'ud daidai kake ni na karantar da kai shi ma wannan mutumin daidai yake ni na karantar da shi ta faru da wanda ya fi kowa iya karatun alkur'ani cikin wannan al'ummar wanda manzon Allah ke cewa wa aqra'uhum ubay wannan al'ummar wanda ya fi kowa iya karatun qur'ani shine ubay wanda Allah ma yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka je wajen ubay ya karanta ma qur'ani ubay yace yanzu manzon Allah Allah ya faɗi sunana yace in karanta ma qur'ani ka ji manzo Allah ya ce na'am sai ya fashe da kuka to duk yanda ubayi ya san qur'ani shi ma sai da wani ya zo ya karanta qur'ani gaban ubayi ubayi ya jiya yake a ba haka yake ba shi ma yake mai wannan mutum aka yi gaban manzon Allah manzon Allah yake daidai yake don haka ta faru ga sahabbai daban-daban shi abdullahi bin mas'ud har sau biyu ma tana faruwa gare shi da haka ko masana alkur'anin abin yana iya rudar da su to wannan lokacin makiya musulunci sun shigo suna kokarin su kawo wasu ayoyin ƙarya su jefa cikin ƙur'ani waɗanda ba mai iya ganewa idan zamani yayi tsawo sai a dawo ana karatu waɗannan ayoyin na ƙarya da waƙe-waƙe a ɗauka kamar ƙur'ani ake karantawa sai usman ya ji tsoro ya idan haka ta faru fa za a samu matsala abu dawud ya zo da shi a littafin eh, musahib cewa usmanu bin affan yana cewa wata ranar da ya ji mutane suna karatun ƙur'ani daban-daban ga ajamawa sun shigo wayanda bakin su ma bai iya miƙiwa da ƙur'anin daidai an sami wata mata wata tsohuwa irin mutanen wuraren bangladesh nan ne da sauransu tana karatun ƙur'ani wallahi fi ka saurara da kyau sannan ma kake gane ƙur'ani ne take karatu saboda harshen bai tafiya daidai da ƙur'ani don haka sai usmanu ya ce ma mutane ya hau mimbar ya ce inna ma ƙudidan nabiyukum ya ce abin sani kawai an karɓi rayuwar annabinku munzu hamsa ashar sana ya ce shekaru goma sha biyar da suka wuce amma waka da talaftun fil ya yau gashi kun fara sassaɓa ma juna cikin alƙur'ani shin bayan shekara ɗari shekara ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar ɗari bakwai zuwa dubu in tun shekara goma sha biyar an fara samun saɓani shin bayan irin waɗannan shekarun ya ka gani da yanzu kana nan kana kawo aya wannan cewa ai da ifiya ce ka kawo aya wani ce ai ya ce wannan ko mursala ce da haka usman ya ji tsoro sa'annan akwai sahabin nan sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huzaifa bin al-yaman wanda shi ma yana can a wajajen ƙasar sham yana cikin sojoji waɗanda suna yaƙi na buɗe garin armenia da azerbaijan an haɗa sojoji daga ina daga ƙasashe daban-daban sun haɗu idan aka zo wajen sallah sai ji wannan na karatu daban wancan na karatu daban wannan na karatu daban wancan na karatu daban akwai wata aya wadda annabi ma zai fassara tafsiri ne yayi wani sahabi ya rubuce shi kuma wasu sun gada hannu ne sun ɗauka duka ayaki sai a zo ga karatun sallah sai ka ji mutum na karatun tafsiri abu ya rikici ya fara kuɗewa shi ma sai ya rugu ya dawo gida garin madina ya sami amirul mu'minin usman bin affan yace ya kai amirul mu'minin yace to kace ci al'ummar musulmi domin ko shi nan yanzu sun fara saɓani cikin karatun littafin Allah tun abu bai yi nisa ba har suka waye gari sun saba ma juna cikin littafin Allah kamar yadda Yahudawa da Nasara suke yi da haka Usman ya ce lalle wannan magana taka magana ce mai kyau ya aika wurin hafta ummul mu'minin ya ce ta bashi kwafin ƙur'anin nan da aka yi lokacin abubakar wanda babu tsari cikin kwafin kawai dai a rubuce komi ne duk wata aya da ta tabbata ƙur'ani sai an kawo ta a rubuce amma ya tsarin ta yake ya a duka babu wannan ya ce ta kawo ya ce ma mutane wa ya fi kowa iya karatun ƙur'ani to dama annabi ya ce ku zul min arba'in ku riƙe alƙur'ani ga mutum hudu min ibn mas'udin wa ubayyin wa mu'azin wa salim maula abi khuzaifa ya ce ko bayan na wuce mutanen nan hudu su karantar da ku qur'ani yace abdullahi dan mas'ud yake sai ubayyu sai mu'az bin jabal sannan na hudu salim maula abi khuzaifa sai usman yake to cikin su wane ne yafi kowa iya karatun qur'ani aka ce to Allah ya ce arhamu ummati bi ummati abubakar wanda yake kowa tausa al'umma ta cikin wannan al'ummar ta wa shine abubakar da ana biyar ta abubakar kowa da aljanna ne wa ashadduhum fi dinillahi usman eh, umaru wanda yafi su riko tsananin riko cikin addinin Allah shine umar da ana biyan ta umar da an tashi tsaye an tankar kowa dole kowa sai ya bi ƙur'ani yadda Allah ya saukar da shi ya ce wa aha yahun usmanu wanda yake kowa kunya cikin wannan al'ummar shine ne usmanu wanda duk da mala'iku kunyar usmanu suke ji ya ce wa a'lamuhum bil halali wal harami mu'azun wanda fi kowa sana halal da haram cikin al'ummar annabi shine ma'azum bin jabal ce wa aqra'uhum ubayy wanda fi kowa iya karatun qur'ani shine ubayy sai ce to a kira min ubayy yace kana cikin kwamiti wanda za su zauna su rubuta min qur'ani annabi ya baka shaidan kafi kowa iya karatun qur'ani ce wa yafi kowa iya rubutu wa yafi kowa iya rubutu kun san lokacin al'umma ummiya ce bayan zuwa annabi ne aka fara koyon rubutun da karatu ko ko da aka haifi annabi garin makka mutum ɗaya ya iya rubutu da karatu ko da aka aiko shi mutum goma sha shida suka iya don haka adadin masu rubutu kalilan ne rubutu wanda yake kiliya kowa na iya karanta shi ko bayan shekara dubu sai aka ce to babu wanda ya iya rubutu kamar zaidu bin sabit to dama ai kuma yana cikin sakatarorin annabi masu rubuta mai wahayi yace a kira zaidu yace kai ma kana cikin kwamiti na wa yafi kowa iya shifta aka ce ai babu kamar Sa'idu bin al-az yace to a kira shi kai ma kana ciki wa yafi kowa iya kaza haka sai da tara wanda suka fi kowa iya abin da ake bukata ya hada su su biyar ubayy bin ka'ab zaid bin sabit abdullahi ibn zubair sa'id bin al da abdurrahman bin al-haris bin hisham wayannan su biyar yace to ku ne kwamitin rubuta alqur'ani yace ku an shiga qur'ani nan da aka rubuta lokacin abubakar as-siddiq sannan ku je ku nemo qur'anai da ake kwafi kwafi da ke hannun mutane kwafin da ke ga hannun mutane akwai kurakurai cike shi saboda ni wani sahabi an fara saukar da sura yana nan ya kwafi ana cikin saukar da ita ya yi tafiya wata ƙasa ya ji ya yi wata biyu ya dawo an ci gaba ya ci gaba da nan ka gaya mishin wasu ayoyi ko tun da baina aka saukar da su wani sahabi kuma annabi na karantarwa yana rubutawa sai annabi ya fassara ma'anar wata kalma sai ya rubuta fassarar sai ta gane cikin ƙura'ani an fahimci wannan wasu kuma sun amsa ga hannun sahabban sun yi kwafi sun yi nasu kurakurai cikin nasu kwafi wasu ma wani sahabi yana karanta musu suna rubutawa in ya fasara su rubuce hada fasarar shi da haka abu ya gurɓace dai ana son a samu authentic kwafi na ƙur'ani usman ya ce kowa ya kawo nashi kwafi da ke hannun shi mutane suka yi ta ba da kofis-kofis na alkurani wa arsala ila kulli ufuqin ya aika ga kowane sansani kowane bangare na musulunci ya aika cewa su kawo nasu su kawo nasu duk wani kofi da ke akwai aka kawo bayan an kawo waɗannan kwamitin suka zauna kuma shi kan shi usmanu makarancin alkur'ani ne don haka shi ma yana kamawa ana aikin tare da shi aka zauna aka tsara alkur'ani aka rubuce shi kaf aka kammala aka yi bita aka ga cewa komai ya tafi daidai aiki ya yi kyau to sa'an nan ne usman ya samu sistam ya tabbatar da cewa abin da suka yi yayi duk da yake an samu wani bature mutumin germany ya ɗauke littafin kitabul masahif na ibn abi dawud ya caccanza abin da ke cikin shi a ciki abin da ya kawo da aka kama usman sai usman ya duba ya ce to aikin da ya yi dama kamar da aikin bai ta yi 100% ba an fahimci wannan domin ya jefa ma mutane shakku cewa alkur'ani ba daidai yake ba shi ko allah maɗaukacin sarki alƙawali ya ɗauka alkur'anin nan daidai yake kuma babu abin da ke iya shiga cikin shi na barna kuma haƙƙin Allah ne ya kare alƙur'ani ya kasance babu wani abu da aka ƙara cikin shi ko kuma aka rabi, haƙƙin Allah ne Allah ya yi amfani da Usman bin Affan da waɗannan sahabban da ya kafa cikin kwamiti domin ya zartar da wannan aikin domin a nuna maka Usmanu da waɗannan sahabban da suka taya shi aiki mere rijalillahi suna daga cikin mazizan Allah bayan wuce wasu kuma Allah ya nada wasu mazaje su kuma su yi aiki hadisi suka dawo suna aiki hadisi Allah ya mai da kwakwalwa su kamar kwamfuta ɗayansa idan ya shiga kasuwa ma rufe kunne yake domin gudun kada ya haddace surutun da ake yi cikin kasuwa Allah ya tayar da irin su imamu daril hijira alimul madina imamu malik Allah ya tayar da irin su alkabashin matse amirul mu'minin na fil imamu imamul bukari suka miƙe su imamu muslim su abu dawud da manya-manyan malaman hadisi ga sunan suka taskace wannan hadisin shi ma suka rubuce shi suka kuma dawwana ilmoma waɗanda ake amfani da su domin a iya gane hadisin gaskiya da wanda ba na gaskiya ba to shi tuni usmanu don gada a ce ga ayar gaskiya ga wanda ba ta gaskiya ba bayan an kammala rubuta alkur'anin sai ce dukkanin wani kwafi da da mutane suke da shi an haɗu ga dai wanda yake kowa iya karatun ƙur'ani nan manzon Allah ya gwade shi ya ce wannan ba daidai ba ne wannan to duka a tara kwafin ɗin da ke akwai gaba ɗaya a ƙona a rika wannan kwafi guda wanda wallahi wannan decision ɗin ya mai yahudawa zafi akan wannan decision na ba su samu damar ɓata ƙur'ani ba saboda aikin usman bin affan tarihi na nan na ƙarya na cin fuska da cin mutunci sun rubuta a littattafansu daban-daban suna zargi suna ta'annuti suna zagi ga Usman bin Affan saboda ya bata musu tsari bai basu suka bata Alƙur'ani ba dama Allah maɗaukakin sarki ya bayani ƙur'ani cikakke ne kada wanda ya kawo maka wani labari na cewa ƙur'ani bai cika ba wanda duk ya kawo maka labarin ƙur'ani bai cike ba ka san kafuri ne Shekul Islam Ibn Taimiyya. ya ce waɗannan da ke cewa ƙur'ani bai cike ba daga cikin qaramita da sauran 'yan ƙungiyar batsiniya Ya ce babu saɓani cikin kasancewa su kafare Ƙaramida su ne suka ce sai an rusa ɗakin kaba an ɗauke shi da nan inda yake an maishe shi can wuraren ƙasar bahrain suka zo suka cire hajjar aswadi wanda bara na karanta mana tarihin su ko da irin wulaƙancin da sun kai ma musulunci shugabansu su Abu Tsahir ma da ya shiga ɗakin Ka'aba ya shiga masallacin Ka'aba sa aka buji ɗakin Ka'aba aka ciro duka hajar al-aswadi miƙewa yi yana limanin mulkul yau gawa wa mulki yake an kai shiru ya ce to mulki yana gare ni an Allah la ilaha illa ana yana ishara da cewa yau ma ya zama Allah to su ne masu wannan aƙidar to yau turawa sun kakkaɓe wannan aƙidar sun rubuta littattafai sun watsa cikinmu wasu na nan na karatun littattafan suna ɗibar waɗannan aƙidun suna zowa suna karantar da mu har yau a cikin biranenmu akwai waɗanda suke ganin ƙur'ani bai cika ba suna ganin ƙur'ani bai cika ba sanda usmanu ya sa a rubuta shi usmanu ba mutumin kirki ba ne ya sa an cire wasu ayoyi sa'an nan ya ƙara wasu wanda shi ka Allah madaukakin sarki cewa yake la ya atihi al-batil min bayna yadayhi a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Allah madaukakin sarki yace la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi shi dai alqur'ani in dai kai musulmin gaskiya ne wanda ya imani da Allah wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ne to dole ne ya tabbatar da cewa alqur'ani barna ba ta iya zo ta gaban shi wala min kalfi haka ma ta bayan shi ta ko ina ba a iya na cikin ƙur'ani ba a iya ƙara ko da harafi ɗaya ko ba a iya cire ko da harafi ɗaya daga kan tanzilun min hakimil hamid don haka Allah ya tabbatar mana da cewa ƙur'ani cikakke ne ko babu mai iya canza komi cikin alqur'ani a suratul an'ami ne Allah madaukakin sarki yake cewa watan kalimatu rabbika watan matkalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim Allah madaukakin sarki yace kalmar ubangijinka ta cika sirikan wa adala tana mai cike da gaskiya da kuma adalci la mubaddila li kalimatihi ba wanda ke iya canzawa ga kalmar Allah in ku har kai yadda da akwai mai iya canzawa to kenan Allah yayi ƙarya ko kaga daga na aqida ka ta fara kai naka Allah da kake bauta ma naka ubangiji yana ƙarya an fahimci wannan kai naka Allah yana ƙarya waliyazu billah da haka muna da ayoyi cikin ƙur'ani. waɗanda ke tabbatar mana qur'ani babu abin da ke iya taba shi da Allah ya tashi tsare qur'anin sai yayi amfani da ɗaya daga cikin bayi ne na gari ɗaya daga cikin masoya ne Usman bin Affan Allah ya tsare alqur'ani wanda akan tsaron da ya ma alkur'ani nan ne yahudawa da makiya musulunci takaicinsu ga usmanu ya karu har suka wayi gari suna faɗin duk abin da kaji suna faɗi game da usmanu ba ka taɓa jinsu sun faɗi alkhairi game da usmanu ta usmanu ya sa an yi waɗannan kwafis na alƙur'ani aka mayar ma hafsa nata aka tsara ƙur'ani kamar yadda yake hannunka <clears throat> tun daga sura ta farko suratul fatiha sura ta biyu suratul Baƙara sai ali imrana sai suratul nisa'i sai suratul ma'ida haka tafiya ta ci gaba da tafiya har sai da aka kai ga suratul ikhlas aka cimma suratul falaq sannan aka tuke da suratul nas to a wannan lokacin wasu sun zuzu ta wuta me yasa za a kona wasu sauran kwafis ba za a bar su ba idan an bar su da su ne wasu za su yi amfani su ce ai gashi cikin ƙur'anin wani akwai aya kaza amma cikin na usmanu babu ta ƙarshen ta wannan ayan ma tafsiri ne fa manzo Allah na yi wani bayani ya tafsiri wannan ya rubuce yana karatun sallah da shi yana karatun sallah da wani abu wanda ba alqur'ani ba ko dai wasu su yi tsaye su ce qur'ani ne sannan akwai aya wadda an shafe ta annabi ya ce ga shi an saukar da aya amma gaure wanda ya koma karanta ta Allah ya cire ta cikin Qur'ani mun san akwai wannan nau'i na nasahi ko wanda in mun zo gobe za mu bude wannan za ku ji su kuma za ku ji misali waɗannan ayoyi akwai kuma ayoyin da ma an kamantar da kowa su gari na wayewa kowa ya manta da su sabai suka waye gari wani da Allah tuno mai ayan ne ce wallahi na manta kai ma fa wani ce wallahi na manta kai ma fa har annabi Allah ya mantar da shi sannan ƙuri'uka falatinsa Allah ce za mu karantar da kai ƙur'ani falatinsa ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ka manta to ma sha Allah ɗin nan shi ma akwai shi to akwai abin da an bar ga shi amma manzo Allah ya ce ba ƙur'ani na ba daga yau hadisi ne amma shi shi cike hadisi shi kuma wasu ba su san an shahi shi an mai da shi cike hadisi ba suna nan suna karatu ne matsayin qur'ani da ku akwai al'amura na ilimi masu yawa waɗannan masana ne makaranta usmanu ya tara suka yi wannan aikin waɗanda mutum ɗaya bai isa ya ce ya kai gari su to daga farko ma sai da aka samu har cikin sahabbai waɗanda ba su fahimci usmanu ba minhum abdullahi bin mas'udin daga farko bai fahimci usmanu ba amma daga ƙarshe fa ya fahimci usmanu sannan ma ai ta jingina maganganu na ƙarya cewa usmanu ya sa an kama abdullahi dan mas'ud ai mai buloli abdullahi dan mas'ud ya ce wallahi ba zan yadda ba wannan qur'ani na cewa cewa ne na magudi ne na mine ne kuma masu wannan fahimtar suna nan zaune cikin ku waɗanda suke ganin qur'anin kuma na magudi ne kuma yadda suka fara da sahihul bukari suka fara sun ce bukari ba na kware ba ne magudi ne muslim ba na kware ba ne magudi ne abu dawuda ba na kware ba ne magudi ne muna mm, ku dena ku dena suna faɗi ha'a sai sun tace sun fitar da abin da yake ba na gari ba cikin bukari daga nan sai suka koma ƙur'anin ma magudi ne to daga nan ba ɗiniya za su koma annabi muhammad ma magudi ne a da haka take mun karanta ta mun santa annabi muhammad ma magudi ne ɗakin ka'aba ma magudi ne sai an rusa shi za ka ji irin waɗannan sun je sun ɗaɗa rabon cikin ɗakin ka'aba yadda abu tsahir alƙarmutu ya yi sai da ya cika rijiyar zanzam da gawawakin alhazai abu ya yi tuli kamar dutse a lokacin nan duka gawawakin mutane ne alhaji dubu talatin aka zubar da gawawakinsu a wannan gure aka wa ɗakin ka'aba wulaƙanci da sauransu to wannan aƙidar tashi yau ita ce aka ɗauko aka kakkabi ƙur'anin ma magudi ke cikin shi shi na taymiya yake dukkanin masu irin wannan fahimtar yake to babu saɓani cewa kafure ne wanda insha Allah ta'ala gobe za mu dora dai daga nan kan jami'in ƙur'ani da Usman bin Affan yayi mu ji irin alkhairin da ke ciki ko mu ji irin sukar da wasu suka yi sannan mu je ga sauran ayyukan da ya yi a gurguje da kuma yadda aka kashe shi kuma wannan kisan an yi mishi ne ba don kun ba don ya rubuce Qur'ani aka in ka goyi bayan su kana goyon bayan makiya Alƙur'ani ne wanda bai son Qur'ani ko bai so annabi wanda bai so annabi ko bai so Allah wanda bai so Allah kuma ai kafiri ne da dai Allah madaukakin sarki ya taimake mu ana gwada mini lokaci tun dazu ina ganin insha Allah ta'ala yau anan za mu dakata sai zuwa gobe in Allah mai kowa mai komi ya kai mu za mu ɗora mu daga inda muka kwana a nan da fatar Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu akwai masu bara addu'a daban-daban don Allah ya uwa musulmi sai a sa su ke addu'a akwai wata baiwa Allah tana cikin waɗanda suke da kyakkyawar alaka da wannan masallacin wata tsohuwa ce Allah maɗaukacin sarki ya mata cikawa muna roƙo Allah ya gafarta mata sa'annan cikin iyayenmu akwai da bata da lafiya tana asibiti akwai buƙatar addu'a ta yan uwa musulmi uwa ce gare mu wadda ta haife mu kuma mun haifu gare ta da haka muna Baran addu'a gari ta ba ta da lafiya ta daɗe amma dai ana samun sauƙi din kamar yadda bayani ya sami ni yanzu ina roƙon ubangiji Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta ladar jinya Allah ya sa ka fara ce sannan akwai sauran marasa lafiyanmu wasu na gida wasu na asibiti muna roƙo Allah ya ba su lafiya akwai masu bukatoci daban-daban daga cikinmu ba wanda bai da bukata ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatocinmu akwai samari ga sanan wasu ina hangen su da nesa wasu da kusa waɗanda ba su yi aure ba kuma suna son su yi aure ya Allah ka ba su abin ya aure kuma ka ba su mata nagari akwai zawarawa daga cikin mata da budare waɗanda suna son su yi aure babu maza aure ya Allah ka ba su maza nagari kuma ka ba iyayensu a jan aurar da su akwai dai sauran bukatoci daban-daban ya Allah ka biya mu da bukatocinmu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin biranenmu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu wadata iyayenmu da ƴan uwanmu da danginmu da makwabtanmu da sauran musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka sa kaburburan su su kasance musu wasu lambuna daga cikin lambunan aljanna mu kuma kuma tamu ta zo mu da muke raye Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani da mu da iyayen namu da kakanninmu da sauransu Allah ka tayar da mu gobe kiyama karkashin inuwarka inuwa al'arshinka ranar da babu wata inuwa face inuwarka ya laka ba bamu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gida aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم siratal الذين أنعمت alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله